Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan la'asariyar Laraba. Jama'a gafarce ne la'asariya na ran Juma'a 22 ga watan Satumba shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mutacashiyar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya koma makeri ne tare da Grace Alheri Abdu za mu gabatar muku da shirinmu da wannan lokacin. Kafin ku je mu ga kanun labarai. To baba Koriya ta Arewa ta bayyana cewa mai yiwuwa ne nan ba da dadewa ba ta wani gwajin makamin nukiliya a tekun Pacific. 'Yan sandan ƙasar Thailand sun ce wani bom da ya tarwatse a gefen hanya a yankin kudancin kasar ya yi sanadin kashe sojoji hudu. kana jami'an sufuri a birnin london sun ce ba za su sabunta lasisin kamfanin tasi na uber ba to ko bayan mun gama jin labaran za ku ji wato matakin da gwamnatin najeriya za ta ɗauka kan masu kalaman tunzurawa a cikin jama'a to ire-iren su kasan tun da dadewa shi mukaddashin shugaban kasa ya faɗa cewa duk waɗanda suke irin waɗannan abubuwa za a zo a mai da su kamar 'yan ƙungiyar ko boko haram irin su masu da ƙayar baya ko ƙayar baya muna kuma da hira da malam hafisu ibrahim na ofishin mataimakin shugaban najeriya da jummai ali ta yi da shi a kan tattalin arziki da kuma yawan yajin aiki a najeriya bayan haka mahmud lalo zai shigo da shirinsa na duniyar amurka amma duk sai bayan kun sha labaran duniya assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran koriya ta arewa ta bayyana cewa mai yiwuwa ne nan ba da daɗewa ba ta yi wani gwajin makamin nukiliya a tekun pacific bayan da shugaban ƙasar kim jong-un ya gargaɗi da cewa zai mai da martani kan barazanar shugaban amurka da kuma sabbin takunkuman da aka kakaba wa ƙasar da takala bisa ga kamfanin dillancin labaran yonhap ministan harkokin ƙasashen ƙetare ri hu ya shaidawa manema labarai cewa gwajin makamin mai da martani ne da ƙasarsa za ta yi sabili da barazanar da shugaban amurka donald trump ya yi a jawabinsa ga taron kolin majalisar ɗinkin duniya farkon makon nan da cewa za a yi raga-raga da gwamnatin koriya ta arewa kalaman ministan harkokin ƙasashen ƙetaren da ya yi a wata hira yayin wani taro a majalisar ɗinkin duniya ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ce trump zai yaba wa aya zaƙi sabili da barazanar da yake yi Ri Yong Ho ya ce mai yiwuwa ne ƙasarsa ta mayar da martani ta wajen gwada wani makamin nukiliya mai ƙarfi a tekun Pacific. Tilas ne irin wannan gwajin ya kuma bi ta kan ƙasar Japan. Pyongyang ta yi gwajin makamin nukiliyanta na shida kuma mafi girma a farkon wannan watan, amma tana gwajin duka makamanta na nukiliya a wata cibiya ta ƙarƙashin ƙasa. 'Yan sandan kasar Thailand sun ce wani bom da ya tarwatse a gefen hanya a yankin kudancin kasar da ake fama da tashin hankali ya kashe sojoji hudu. Hukumomi sun ce waɗansu sojoji da kuma farin kaya sun ji rauni a fashewa da ta auku yau Juma'a a lardin Fatani. Lardin da ke kan iyaka da galibi musulmi ne yana fama da tashin hankali bayan da mayaka kabilan Malays suke yakar gwamnatin Thailand da mabiya addinin buda suka firin jaye a yunkurin neman ƙarin ikon cin gashin kai nan da nan dai babu wata ƙungiya ko kuma wani gungu da ya ɗauki alhakin wannan fashewar jami'an sufuri a birnin london sun ce ba za su sabanta lasisin kamfanin tasi na uber a birnin ba sabili da matsalar tabbacin kare lafiyar fasinja cibiyar kula da harkokin sufuri ta birnin london tfl ta faɗa a wata sanarwa yau juma'a cewa kamfanin uber a london bai cancanci gudanar da harkoki a birnin ba cibiyar ta ce take-taken kamfanin uber da kuma yadda yake gudanar da ayyukansa yana da rauni a fannoni da dama da ke barazana ga lafiyar fasinja da kuma harkokin tsaro daga cikin batutuwa da cibiyar ta tfl ta ambata akwai batun aikata miyagun laifuka da kuma amfani da fasahar zamani wajen hana hukumomi sa ido a manhajar kamfanin uber ya ce shawarar da birnin london ta yanke na hana amfani da manhajar manuniya ce cewa birnin baya sha'awar hulɗa da kamfanoni da ke amfani da fasahar zamani kamfanin ya kuma ce zai kalubalanci wannan hukunci to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Guguwar Maria ta ci gaba da kadawa yau Juma'a da safe da karfin gudun kilomita 205 a sa'a guda. Kudu maso gabashin Bahamas ma zai fuskanci guguwar da ta tafka ruwa a Puerto Rico a jamhuriyar da kuma jamhuriyar Dominican. Yanzu haka dai guguwar da ke da karfin maki uku ta kada a Puerto Rico ne da karfin maki hudu ranar Laraba ta kuma sanya ambaliyar ruwa a wurare da dama. ko da yake bata iya barna ainihin ba duk da haka an shafi wurare da dama a dominican republican wannan ce guguwa mafi ƙarfi da aka fuskanta a yankin na puerto rico da ke karkashin amurka cikin kusan shekaru 90 gwamnan yankin ricardo rosello ya ce akwai buƙatar agajin gaggawa a yankin kawo yanzu dai ba iya tantance barna da guguwa ta yi ba kasancewa har yanzu ba a iya shiga yankin sai dai akwai rahotanni da ke nuni da cewa ana fama da ambaliyar ruwa da kuma gocewar taɓo. Daga ƙarshe za a samar wa masu jinyar cutar ƙanjamau maganin cutar mai arha tare da tallafin kuɗi daga gidauniyar Bill Gates. Cibiyar yaƙi da cutar ƙanjamau ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar da haka a jiya Alhamis da cewa gidauniyar Bill Gates ta ba da tabbacin ɗaukar nauyin sarrafa wani adadin maganin yayin da kamfanonin sarrafa magunguna kuma suka amince su ƙayyade kuɗin maganin zuwa dala 75 kan kowanne majinyaci a shekara. What we are talking about today with this uh, life-changing announcement is about the quality of medicine, but is about equity, is about... Ya ce abin da muke magana a kai yau da wannan sanarwar batun ceton rayuka ne. kuma game da ingancin magani da batun adalci da batun mutunci da kuma batun samun magani a matsayin 'yancin bil'adama ƙungiyoyi za su iya samun wannan magani su saya shekara mai zuwa ana kuma ƙiyasin cewa wannan haɗa hannun da aka yi zai rage kuɗin jinya da sama da dala miliyan dubu cikin shekara shida. madalla labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yayin da yake halartar taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ministan tsaron najeriya mansur dan ali ya zanta da abokin aikinmu sarfilu hashim gumal akan sha'anin tsaron najeriya inda ya fara tambayarsa matakan da suke ɗauka akan masu kalaman tunzura al'umma To irin waɗannan abubuwa dukansu suna da yawa a lokacin siyasa. Ba su ɗaya ba ne akwai waɗanda suke ta fama irin waɗannan abubuwa amma irin waɗannan da ake faɗaɗin cewa masu eh, kamar kalamu na ƙin jama'a hate speech kalaman zarawa kenan yawwa to ire-irensu kasan tun da dadewa shi mukaddashin shugaban kasa ya faɗa cewa duk waɗanda suke irin waɗannan abubuwa za a zo a mai da su kamar 'yan ƙungiyar ko boko haram irin su da baya ko baya so ta haka ne su ma da suka ci gaba da eh, surutansu da kuma waɗannan maganganan shi yasa aka sa su sojojin najeriya suka duba su ga cewa su ma sun hada wannan abin nan kuma wannan ya an tabbatar da shi a kotu ah, shi attorney general ya je kotu ya kai abin nan akai kara kai kuma an bashi dama cewa ya yi haka ta tabbata cewa 'yan kungiyar ta'adda ne to duk da yake da cewa ta tabbata cewa kungiyar ta'adda ce yanzu kungiyar ipab ba ka ganin dole sai an yi wani abu an ka karshen ta kamar gwamnatin baya lokacin da boko haram ta fito wato ba a mai da hankali ba sosai an kawar da ita har ta zo ta fi karfin gwamnati to yanzu me za ku yi saboda duk da an haramta ta ta ci gaba da ayyukanta ne to ka san abubuwa na lokacin siyasa kamar kullum yana faɗa ba akwai abin da ake ce ma eh, a ka'idance ko rule of law abubuwa ba za a yi su haka a hukumance ba kawai sai an bi ka'idodin da ya kamata so muna kai kan ka'idodi kamar shi kasan an kai shi kotu an ba shi me ake ce ma beli so muna jiran kuma belin nan shi ma zai kare karshen ta kuma wato shi shugaban kungiya kenan kanu kungiyar kamin ma a zo ga su magoyan bayansa amma kamar yadda na ce duk ka'idodi ne na lokacin siyasa abuwa dole a bi su kamar yadda ya kasance saboda kasan kowa yana da yancin ya yi magana amma kuma yancin akwai inda ya tsaya yancin ka zai tsaya inda baka abin nan din waɗansu ba so irin waɗannan abubuwan koyaushe ana duba su ta da fahimta da hikima a bi su a ƙa'idance a kawo ƙarshen su to yanzu me ake ce game da boko haram ganin cewa dai mun san dai a baya kun ce mana kungiyar na an kawo ƙarshen ta kawai ɗaiɗaikunta ne ake son a share to sai gashi kamar ranar litinin ma an kai wani hari a jihar borno inda aka kashe wasu mutane har goma sha biyar ya ake ciki abinda har yanzu mutane ba su gane ba mutanen nan fa da suna kame da jihohi ne har aka dawo suka koma local government har aka koma yanzu suna wani dan gefe kaɗan ne abu ne wanda ba za ka ce ɗaya rana ba mutanen cikin jama'a suke jama'a kullum muna bada abin nan din cewa in sun gani su masu bada to su taimaka wajen duba su abubuwa ba za a ce lokaci ɗaya ba ba kamar yaƙi ba ne ga niga ka wanda wannan ya kawo wannan hari wannan ya kawo hari an gama da wannan a'a zai ɗauki lokaci amma ƙa'idance yanzu ba su iya haɗa ƙarfi da ƙarfe su zo su taso da kamar mota 20 30 ko 40 su zo su ce za su yi fada a'a suna kamar menene kwanta-kwanta ne mm. wanda kuma ba abu ne za a yi cewa nan take a za a iya kada ba saboda cikin jama'a suke amma kullum kana gani ba da dadewa ma ko kwanan nan su eh, abin nan na sama an gano waɗansu sojojin sama sun gano sansanin su sun je sun banka masu wuta haka za a ta yi cikin yadda ubangiji ba da daɗewa ba dai Allah da roƙon da kuma eh, addu'a 'yan Najeriya Allah zai kawo mana ƙarshen su. Tuma Dalla ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali kenan tare da Sarfil Hashim gumal suka kawo mana wannan hirar. A yayin da Najeriya ke farfadowa daga kalubalolin tattalin arziki sai kuma ga yawa-yawan yajin aiki na ma'aikata da kasar ke fama da ita. Dalili kidan da abokiyar aikin mu Jummai Ali ta tuntuɓi Malam Hafizu Ibrahim Hadimi a ofishin mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibanjo akan wannan batun tattalin arziki da kuma yajin aikin. a tattaunawa da ya da ministoci game da batun tattalin arziki din nan tun da kwanaki ma an ce tattalin arzikin ya fara bunƙasa akwai wani muhimmin batu ne da aka eh, tabo? ai an to dama kamar abubuwa tuttukan da aka tattaba shi ne kin san sanin kowa ne cewa a tattalin arzikinmu ya fara bunƙasa an fita daga abin da bature ke cewa recession kuma ana ci gaba da ɗorawa saboda wannan yana ɗaya daga cikin alkawarrukan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da da suka ɗauka kan ganin an farfaɗo da tattalin arziki an ƙara bunƙasa shi tattalin arziki. So wannan dama kamar haɗuwa ne a tattaba a ciki na aka ɗaya ina za a ɗora ko me aka yi. So shi ne dai wannan duk kusan duk sati akan yi wannan tattaunawa da ministoci. To yana ciki a kowane sati. Hmm. To, ka san bayan da aka ce a tattalin arzikin Najeriya ɗin ya fara farfadowa sai kuma ake ta samun barazana yin yaje-yajen aiki. To, wannan barazana da eh. kamar su ma'aikatan kiwon lafiya suke da sauran barazanan kamar yanzu ma na baya-bayan an ce su 'yan NAFDAC su ne za su je yajin aikin nan ba zai shafi wannan bunƙasa tattalin arzikin ba? Ito, eh a sanin kowa ne wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da wannan gwamnati ka gada. su malaman makaranta na jami'o'i wato asu wanda su ne suke kokarin komawa yanzu abin da suke ta fama da shi wannan eh, tun kusan shekarar alif dari dubu biyu da tara dubu biyu da sha uku suke ta fama to kusan wannan duk wannan yajin aiki da suke tasowa alkawarika ne da gwamnatocin baya suka yi wanda ba su cika ba wanda ita wannan gwamnati ta zo ta gada kuma ta kokarin warware take kokarin ta warware su kuma in Allah ya yarda zai kara taimakawa bayan an warware an ci gaba da zai kara taimaka wurin farfaɗo da bunƙasar tattalin arziki tun da sanin kowa ne a babu a cikin ma'aikatan gwamnatin tarayya wanda yake bin gwamnati bashi na albashi ko na haƙoƙinsu ana samun albashi ana samun haƙoƙi a lokacin da ya kamata lokacin da ya yi kuma sanin kowa ne cewa lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya zo domin ma ya kara bunƙasa yana zuwa ya kira gwamnoni aka ba su aron kuɗi tun da jihohi ashirin da takwas ana suna bin bashi ma'aikata na bin bashin albashi ba a biya ba so an yi kokari duk yana ɗaya daga cikin kokarin da ake yi na reviving din wato shi economy din To, a saboda haka game da wannan barazanar yajin aiki din akwai wani mataki da gwamnati take son ta ɗauka ganin cewa kasu je yajin aikin nan kuma a samu koma baya ga ci gaban da aka samu? Eh, eh ai kamar a shi a minista na labor da sauran wanda suke da ruwa da tsaki a wannan shafi suna ta mitin sanin kowa ne yan satuttuka da su wuce kullum a cikin mitin suke na shawo kan wannan barazana ta yakin aiki don kar a tafi ba in kuma wanda suka tafi an yi sun dawo kamar asu wato ƙungiyoyin jami'an malaman makaranta sun kira sun ce a koma wanda a baya sai ki ga su wa'annan ƙungiyoyi na asu sun tafi wata shida wata bakwai har shekara an yi ana yakin aiki eh ga su wannan yanzu an yi kokari kuma ana kokari yanzu cewa waɗanda za su tafi kar su tafi domin a gwamnati ana ta mitin wanda shi ministan lebo shi ke jagoranta wannan mitin mitin din ana nan ana ce kuma Allah ya yarda da yarda Allah ana fata ana sa rai a'a ba za su je wannan yajin aikin ba To ai su asu din sun ce idan eh asu din ai sun ce a watan Oktoba idan gwamnati bata biya su bashin baya da makudan kuɗi ne ba za su sake koma to akwai yiwuwar ita gwamnati za ta iya ah, biyan bukatansu a kafin watan oktoba din? ai Allah da ai gwamnatin wannan gwamnatin ba za ta yi alkawarin abin da ta san ba za ta cika ba duk abin da suka ga an faɗa masa da izinin Allah mai yiwuwa ne ai gwamnatocin baya su suka yi ta alkawari ba sa cika har suka aka samu aka shiga cikin wannan yanayi da ake ciki tunda da suna alkawarikan da gwamnatocin bayan suka ai da ba za a tarar da wannan abun ba su abin da ya shawo wannan matsala kenan shi sa aka zauna su ma aka ba su hujjoji kuma gwamnati ta yi kokari ta ce ga iya abin da za ta kuma da izinin Allah ba za mu a kuma su kashin ba za a cika wannan alkawari da aka yi mishi. Allah karimu gari rahimu shirai dare dan shi yayi rana ya dan adam mai wuyan gane hali o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali watan ran mutum an ya kan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum an ya kan daɗa dama ran mutum kai ga ke daɗa dama o dan adam mai wuya gane to madalla malam hafiz ibrahim hadimi a ofishin shugaban najeriya oyemi oshin banjo a hirarsa da jummai ali waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe 11 kenan da minti 18 na safe a nan washington ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka a cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa amurka na duba yiwuwar rufe ofishin jikadancinta a ƙasar cuba ba wasu alamun rashin lafiya marasa kan gado da jami'an diflomasiyyar ta ke fama da su a cewar sannan za ku ji yadda kamfanonin inshora suke fafutukar ganin sun biya kwastomomin su kudaden inshora ga waɗanda bala'in guguwa ta shafa a birnin Houston da kuma jihar Florida. Sunana Mahmud Lalo. da farkon farawa shirin namu zai taɓo batun hudar diflomasiyya ne inda sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yayin wata hira da yi da gidan talabijin ɗin cbs a shirinsu da ake kira face the nation da ake watsawa ranar lahadi ya faɗa a farkon makon nan cewa amurka na duba yiwuwar rufe ofishin jakadancinta da ke cuba bayan da aka samu rahotannin da ke nuna cewa mai yiwa an kai hari akan lafiyan jami'an diflomasiyan amurka 21 inda ta kai ga suna ganin wasu alamun rashin lafiya da ba su gane ta ba waɗanda suka haɗa da zubewar gashi da matsanancin ciwon kai da jin ƙara a su kai hamma da matsalar mantuwa wasu a cewar watannin sun ce suna jin girgiza da ƙara mai ƙarfin gaske a kunnuwansu a wasu ɗakunan ofishin jakadancin lamarin da ya sa masu bincike suke tunanin an kai harin nan ne da ake kira sonic attack wato yin amfani da sauti wajen kai hari muna kan bincike wannan wata babbar matsala ce idan aka yi la'akari da irin illar da wasu suka samu yanzu haka mun kawo wasu daga cikinsu zuwa nan gida ana duba su da dai sun ce jami'an diflomasiyar ƙasar kanada da iyalansu ma sun fuskanci irin wannan matsala wannan al'amari ya faro ne tun daga ƙarshen shekarar da ta gabata kuma korafi na baya-bayan nan ya zo ne a watan agusta tsohon shugaban amurka barack obama ne ya maido da hudar diflomasiyya da ƙasar ta cuba shekaru biyu da suka gabata matakin da ya sha suka daga wanda ya gaje shi wato shugaba donald trump wannan al'amari dai ya je ga gaban majalisar dokokin amurka inda ranar juma'a da ta gabata sanatoci biyar daga jam'iyyar republican suka rubuta wa sakatare talasin wasiƙa suna kiran da ya rufe ofishin jikadancin amurka da ke havana babban birnin cuba a kuma kori ɗaukacin jami'an diflomasiyyarta daga amurka to yayin da hakan ke faruwa a can yankunan jihohin texas da florida kamfanonin inshora sun fara karɓar bukatun neman biyan kudaden inshora da kwastomominsu suka gabatar saboda bala'in guguwa da ya shafe su an yi kiyasin kudaden da kamfanonin na inshora za su biya ya kai biliyoyin daloli lura da irin ɓannar da guguwar harvey da ta'ama suka yi inda suka yi kaca-kaca da yankunan sai dai ganin cewa akwai jan aiki wajen tantance gidajen jama'ar da guguwar ta shafa hakan ya sa wani kamfani da ya kware wajen ɗaukan hotunan garuruwa daga sararin samaniya da ake kira airbus aerial ya yi tayin buɗe kofar ɗakin adana hotunansa kyauta domin taimakawa kamfanonin inshoran wajen tantance adadin gidajen da guguwa ta shafa. Jesse Coleman shine shugaban kamfanin na Airbus Aerial. Ko da za a ce gidan baya wurin, uh, ba sai kamfanin inshorar ya aika da wani wakili ba. Saboda haka, kan mutane su nemi a biya su kudadensu, kamfanonin inshorar har sun kalli taswira ko kuma hotunan yankin. ta yadda za su gane cewa akwai gidan da guguwar ta shafa sannan ba tare da ɓata lokaci ba sai mutum ya ji saƙon shigar kuɗi a asusunsa wato alert christina tomasetti darakta a ma'aikatar kirkiro da fasaha ta usaa ta ce biyan mutane kudaden diya cikin hanzari zai taimaka wajen ba su dama su gina gidajensu da sauri. Yayin da ake samun ƙarin buƙatar neman kayan gyare-gyare, kayan za su iya yankewa a kasuwa, wanda hakan na nufin farashinsu zai tashi. Saboda haka idan har za a baiwa mutane kudadensu da wuri domin su gyara gidajensu, farashin kayayyakin zai yi sauki da farko kafin kowa ya dunguma kansu. Domin a wannan lokaci za su iya yin tsada sosai. masu haro da aka makawo karshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani karo idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma wakilinmu da ke mai wato sulamu mani barma da kuma zainab babaji da ke jos jihar platin nigeria ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla a gaida Mahmud Lalo. Ana sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga kuma wannan sako. A shirin bayyana ra'ayinku ta waya yau za ku iya kiran mu a kan lamban waya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ku bayyana ra'ayinku a kan maudu'in da kuka zaɓa da kanku to amma fa ra'ayin ya kasance mai amfani da ma'ana kuma ba na cin mutunci ba. sai a kasance tare da mu da karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar. Ko shakka babu haka batun yake. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan daga cikin saƙonni da kuma sauraren mu kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau cewa yi murya Amurka muna yi wa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya fatan alkhairi akan wucewarsa ƙasar Birtaniya daga ƙasar Amurka wajen taron Majalisar Ɗinkin Duniya Allah ya ƙara wa shugaba Buhari lafiya amin. Saƙo daga Amadu Abacha na Yobe. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce murya Amurka taimakon motocin yaƙi guda 200 da gwamnatin ƙasar Jordan ta baiwa Najeriya kyauta hakan abin ayaba ne saƙo daga sufiyanu gumel zangon daura muna kira ga kwamitin sauraron ƙorafe-ƙorafen jama'a kan zargin da ake wa sojojin najeriya da keta haƙƙin bil'adama yayin da ake yaƙi da ƙungiyar boko haram da ya tabbata ya gabatar da duk ƙorafe-ƙorafen da jama'a suka yi ga gwamnatin najeriya domin hukunta duk wanda aka tabbatar da wannan zargi a kansa saƙo daga sha'aibu adam bagwai jihar kano sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa hakika mun ji daɗi mun kuma yi murna da sanarwar da kamfanin man fetur na najeriya nnpc ya yi na cewa an yi nisa wajen fara haƙo man fetur a jihar sokoto allah ya sa ya zama alkhairi ga arewaci da ma najeriya baki ɗaya saƙo daga yakujin matar ahmadu abacha mace na yobe shi ma saƙonmu na gaba cewa muna jinjina wa gwamnatin tarayyar najeriya bisa ga yadda take gudanar da aikin haƙar man fetur a jihar sokoto da fatan Allah ya sa wannan aikin haƙar ya kawo mana ƙarshen matsaloli da ma wahalhalun da muke fuskanta a kan man fetur a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya amin. Saƙo daga Malam Rilwana Sa'idu Gayar jihar Zamfaran Najeriya. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Ado Salati Goma Goma ga Annabi Rajau da Bashir Kansila Mai Tukunya Daren Daji da Abubakar Sadiq Belal da Alhaji Garba Mai 'yan kunnar Rajau. suka ce don Allah murya Amurka ku faɗa wa gwamnanmu na jihar Neja ya kamata ya cika alkawarin da ya yi warjawa na gyaran hanyar Rijau zuwa Kwantagora in dai har yana son ya samu bakin yi Rijawa kamfen a shekara ta 2019 domin Hausawa sun ce don tuwon gobe ake wanke tukunya. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau da ke cewa to shugabar gwamnatin Jamus muna ta yaki addu'a Allah ya sake samuwa a ganin yadda duk da gwamnatin ki ba ta kyamar baki sako daga baba gana alhaji dabuwa guri jihar yobe to madalla yanzu kuma lokaci da za mu kawo muku labarai ne amma wannan karo a takaice za a samarwa masu jinyar cutar kanjamau maganin cutar mai arha tare da tallafin kuɗi daga gidauniyar bill gates cibiyar yaƙi da cutar kanjamau ta majalisar ɗinkin duniya ce ta sanar da haka jiya da cewa gidauniyar bill gates ta ba da tabbacin ɗaukar nauyin sarrafa wani adadin maganin yayin da kamfanonin sarrafa magunguna kuma suka amince su ƙayyade kuɗin magani zuwa dala saba'in da biyar kan kowanne majinyaci a shekara ƙungiyoyi kuma za su iya samun wannan magani su saya shekara mai zuwa an yi kiyasin cewa wannan haɗa hannun zai rage kuɗin jinya cutar kanjamau da sama da dala miliyan dubu a cikin shekaru shida koriya tarewa ta bayyana cewa mai yiwuwa ne nan ba da dadewa ba ta yi gwajin wani makamin nukiliya a tekun pacific bayan da shugaban kasar kim jong un ya gargaɗi da cewa zai mayar da martani akan barazanar da shugaban amurka da kuma sabbin takunkumin da aka kakaba masa bisa ga kamfanin dillancin labaran kasar ministan harkokin kasashen ƙetare ri ho ya shaida wa manema labarai cewa gwajin makamin mai da martani ne na ƙasarsa sabili da barazanar da shugaba donald trump ya yi a sa na taron kolin majalisar ɗinkin duniya farkon wannan makon inda ya ce za a yi raga-raga da gwamnatin koriya ta arewa 'yan sandan ƙasar thailand sun ce wani bom da aka tarwatsa a gefen hanya a yankin kudancin ƙasar ya kashe akalla sojoji hudu hukumomi sun ce waɗansu sojoji da kuma farin kaya da dama sun ji rauni a fashewar da ta auku yau juma'a a lardin fatani lardin da ke kan iyaka da galibi musulmi ne yana fama da tashin hankali yayin da mayakan kabila male suke yakar gwamnatin thailand to duka duka kuma da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan la'asariya sai kuma an jima can da yamma za ku ji mu da sauran shirye-shiryen namu yanzu a madadin grace alihiri abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham sai kuma injiniyanmu na wannan lokacin patrick daya baba ya kuma kiri ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc nake sallama da ku sai a huta lafiya yanzu kuma lokaci ne na 'yan yau da gobe